sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Abuja a shirin ta ji cewa mai matashi mafi karancin shekaru da ya zama shugaban matasan PDP Muhammad Kadaɗe ke cewa ne. Za ka ga ana ba ma waɗanda suka da shekara arba'in da yan kai wannan mukami. Allah ya ba wannan mukami yana da shekara ashirin da biyar a duniya. Rufe kamfanonin Kominak a yankin Agadez a jamhuriyar Nijar ya sanya al'ummar yankin kokawa cewa an ci moriyar ganga kenan an fidda amfani za a tahi za a rufe kenan ni gare ni ne yau Kuske ka bata mini rayuwa wata kungiyar bunƙasa noman zamani ta yi wa manoma bita a adamawa ita wannan fasaha in an yi amfani da ita tana warware matsaloli da yawa wanda manoma suke fuskanta yau litinin nasiru adamu el hikaya na tafe da shirin zauren matasa na voa za mu kammala da sharhin jaridun najeriya farko ga labarun duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 da ke taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Sannan sun yi alkawarin kawo ƙarshen bada kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na ƙasashen waje nan da zuwa karshen wannan shekara. Duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin ƙasashensu. su. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yayin da nake maraba da sake alkawarin kungiyar G20 don magance matsalolin duniya zan bar rum ba tare da na sun cika ba, amma akalla an ɗan samu ci gaba. Shugabannin sun fitar da sanarwar bayan taro ta ƙarshe jiya Lahadi a ƙarshen taron na kwanaki biyu gabanin tattaunawa a taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi wa lakabi da COP26 a wannan makon a garin Glasgow na Scotland. Har ila yau sun yi tsokaci kan kokarin da ake yi don cimma manufa na rage dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius biyar bisa ga alkawarin da duniya ta ɗauka a 2015 tare da yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da kiyaye dumamar duniya zuwa ƙasa da ma'aunin Celsius biyu sama da yadda masana'antu za su fitar ko kuma zuwa digiri ɗaya da aka fi so. wani mutum dauke da wuka da ke cikin jirgin ƙasa a tokyo jiya lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa hukumar kashe gobara ta tokyo ta ce fasinjoji sha bakwai suka jikkata cikinsu har da uku da suka jikkata sosai kafan labarai ta nhk ta ce an kama maharin wanda aka bayyana kawai da cewa ɗan shekara ashirin ne nan take kuma an fara bincike kan zargin yunkurin kisan kai sai da ya kawo yanzu ba a san menene dalilinsa ba kafar nhk ta ce shaidun sun faɗa wa 'yan sanda cewa maharin yana sanye da kaya masu haske inda yake sanye da koriyar riga da kwat shuɗiya kuma ya yi kama da wanda ya yi kwalliyar zuwa tashen turawa da ake kira da halloween jami'an 'yan sandan tokyo sun ce harin ya faru ne a cikin jirgin koi kusa da tashar jiragen kasa ta kokuryo labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta tattauna yiwuwar matakan da za ta ɗauka tare da hambararren firaministan sudan abdullah hamdok jiya lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan volker paters ya ce hamdok yana cikin ƙoshin lafiya amma kuma yana ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa masu zanga-zangar sun ci gaba da kasancewa akan titina jiya lahadi yawancin su sun saka shingaye da toshe hanyoyi bayan da aka gudanar da gagarumar zanga-zanga a ranar asabar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane jami'an tsaro sun kashe mutane uku a birnin ondurman da ke kusa da khartoum a ranar asabar wanda ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun juyin mulkin da aka yi a ranar litinin da ta gabata zuwa sha hudu duk da zanga-zangan nan da can da kuma rufe hanyoyi birnin khartoum ya yi tsid yayin da ake ci gaba da yajin aiki a sassa daban-daban na adawa da kwace mulki na janar abdul fatah burhan da kuma ayyana dokar ta ɓaci kasar china ta sake farfaɗo da hudar cinikayyar jiragen sama kai tsaye tare da kasar afghanistan a wani yunkuri na taimaka sabbin shugabannin kungiyar taliban da ke makwabtaka da yaƙi ya ɗaiɗaita wajen tunkarar matsalar tattalin arziki da rikicin jin ƙai wani jirgin dakon kaya ɗauke da tan arba'in na wata nau'in gyaɗa jiya lahadi ya tashi daga kabul zuwa kasuwannin cana lamarin da ke nuna yadda aka dawo da hanyar kasuwancin bayan da kungiyar taliban mai ke shin islama ta karba iko da afghanistan a watan agustan da ya gabata mai magana da yawon gwamnatin taliban bilal karimi ya shaida wa boa cewa muna fatan za a ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma inganta hudar kasuwancinmu tare da cana ya ce fitar da nau'in gyaɗa zuwa kasashen waje wani sakamako ne na kyakkyawar tattaunawa tsakanin kabul da beijing inda ake sa ran samun ci gaba a sauran fannonin cinikayyar kasashen biyu a cikin kwanaki masu zuwa. Karimi ya kara da cewa fitar da nauyin gyaɗar zuwa kasashen waje musamman a yau ya nuna wani sabon babi mai kyau na dangantaka tsakanin kasashen biyu. Daga ƙarshe, jiya Lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta ba da rahoto cewa ya rage ƙasa da adadin dubu hudu na adadin waɗanda suka mutu daga annobar coronavirus ya kai miliyan biyar. An kai adadin miliyan hudu sama da watanni hudu da suka gabata. Firaministan india ya faɗa taron shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 a rum cewa india za ta samar da allurar rigakafin miliyan biyar nan da zuwa ƙarshen shekara mai zuwa saboda a yi amfani da su a ƙasarsa da kuma duniya. Narendra Modi ya faɗi haka a ranar Asabar da ta gabata. Duk da haka wannan allurar miliyan biyar za su yi sauƙin haɗawa idan hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da allurar rigakafin Covaxin na india. sannan ta sanya ta a cikin jerin allurai na WHO da ake amfani da su na gaggawa. Kamfanin Baharat Biotech na India ne ya samar da Covaxin. Labarin aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. A babban taron zaben shugabanni na jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da Sanata Iyoce Ayu ya lashe ba hamayya. An zaɓi matashi mafi ƙarancin shekaru Muhammad Suleiman Kadaɗe ya zama shugaban matasa. Kadaɗe mai shekaru 25 ya yi alwashin haɗa kan matasan adawa don ƙalubalantar jam'iyyar APC a zaben shekara 2023. Ka san mu siyasa da ake yi a can gida ƙauye kenan duk inda za a je dai za ka ga tara muke tafiya da manyan mutum muna 'yan ƙanana ana ɗora mu akan mashin ana tafiya da mu kamfen ƙauyuka ƙauyuka har Allah ya sa mu muka zo muna ɗaukan mutane muna tafiya da su to ka san duk abin da ka sa a gaba in dai da kyakkyawar manufa ne to Allah zai tallafa maka yawwa muhammad yi mana bayani allah ya sa ka samu nasarar wannan kujera ta shugaban matasa na jam'iyyar pdp wasu da hmm. dama na cewa kai ne kafi kowa karancin shekaru da ya taba rike wannan mukamin zuwa yanzu. Hmm. To gaskiya dai a tarihi ba a taɓa samun irin wannan abu ba. Amma ka san duk abin da Allah ya hukunta ya tsara to babu mai iya canja shi. Na samu wannan mukami a yau na ci zaɓe ina da shekara ashirin da biyar da 'yan watanni wanda ba a taɓa samun haka ba. sabida za ka ga ana ba ma waɗanda suka haura shekara arba'in da in kai wannan mukami a yau kuma ikon allah allah ya ba wannan mukami yana da shekara ashirin da biyar a duniya za ba abin da za mu ce ma allah sai godiya kuma muna addu'a allah ya ba mu ikon yin abin da ya kamata Muhammad me ya faru ne da an ce an yi kokari a sasanta ka tsaya takarar nan kai kaɗai sai na ga ko jama'a suka ga ka tsaya da wani mai suna el'kudan. wanda ka masa zarra sosai me faru ne yasa ba a sasanta ba to kasan siyasa ita ra'ayi ce kuma addini ma an ce la'ikara a fiddin babu tilasti a addini to ballantana a siyasa mutum yana da ra'ayin da zai tsaya takara kuma aka neme shi da sulhu yaki doka ta ba shi daman ya tsaya takara kuma an shiga takara alhamdulillahi kuma mun yi nasara wannan jam'iyyar tana kokari ko in ce duka 'yan jam'iyyar waɗanda aka yi zanta da su na alwashin allah yadda jam'iyyar na son dawowa mulki a babban zaɓe na da ashirin uku. shin kai ma kana da irin wannan ra'ayi ne ni ko nake da wannan ra'ayi saboda duk masoyin jam'iyyar pdp burin shi ya ganta a mulki a shekara ta uku. kuma ra'ayin nan ne ya sa na nemi wannan mukami jama'a suka ce mu fito mu nema saboda ne saboda matasa su shigo harkar nan a yi da su saboda matasa su ne ƙarshen bayan wannan ƙasa. Sabon shugaban matasan babbar jam'iyyar adawar Najeriya Mohammed Suleiman kadaɗe kenan. A jamhuriyar Nijar, al'ummar yankin Agades sun taho birnin Yamai don kokawa kan yadda kamfanin haƙar ma'adinai na Kominak daga Faransa ya dakatar da aikin haƙar uranium a yankin baya ga gurɓata muhalli. Al'ummar na cewa tamkar bayan cin gajiya na shekaru arba'in, Kominak ya ci moriyar ganga ya yada kaure. Ga ra'ayin da wakilin mu a Yamai ma Barma ya ɗauko mana. Eh, sunana Alhaji Adam Muhammadu. daga komin dennet departement na arlit damuwa mu game da rufe wanga kamfani yan kauye wanda suke kewaye da komin komin wanda suke kewaye da da kominak na arlit ma'aikata wannan yawancin su wurin suna mu ne dama yan shaha ne nan aka iske su nan za a barin su kenan an fidda amfani za a tahi za a rufe ya kenan mi gare ni ne yau paske ka bata mini rayuwa ka bata mini kasa yanayi wancan da ake kukan shi shi ma ya zan yadda yanzu yanzu ban sani ba a gaba ya za ya zama kuma kenan shi ne mai su adiba da gwamnati da su yan kwamna su da suka bata wurin ya za su yi muma a kauye marayu da garakenmu da dabbobinmu wanda kafar da aiki da iyalin shi ya koma a kute ya yi zamne baya da abin yi abin da ka bashi don abin da ka bashi ya kare to za ya yi gobe gudun kar ta zo ta zo shi ne muke so yanzu a riba duk hanyoyi wanda za a yi za a bi a samo ma eh, region dagadez an guru su san ke an doko wata hanya wadda yake mutane kasa damu saboda dabbobinmu yanzu aka ta aka rufe wannan rami ruwan na cikin rami da fudda su ake waje ana tara su wani wuri to yanzu kuma ruwan nan in ba a yi hankali ba in ba aiki ba gwamnati ta sa sau da kafa tana dibin abin da ake yi na rufe wannan wurare kenan ruwan nan nafcin nan hayawa za ta yi menare wancan da ta baro can za ta zo ta yi contamine na sama wanda mu muke sha da dabbobinmu masu guba kenan dole sai gwamnatinmu ta saya da mu da ita hanyoyin da aka dauka ciki a bi sau da kafa ka yi son rai. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ƙungiyar Nabda mai bunƙasa noman zamani ta yi taron wayar da kan manoma a Adamawa hanyoyin cin gajiyar noman da amfani da iri mai inganci. Wakilinmu Salisu Garba Lado ya aiko mana rahoton. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar Nabda da ke fafuta ganganin manoma sun tsunduma cikin harkar noma na zamani da ke shiyar Afirka su ne dai suka kawo ziyara jihar Adamawa domin wayarwa manoman jihar Adamawa kai akan harkar noma na zamani sun koyi taron ne a birnin Yola. Farfesa Abdullahi Mustapha shine ne shugaban wannan kungiya wadda kuwa suka zo suka yi taron bita a jihar Adamawa domin nuna wa manoman jihar Adamawa yadda za a bi a harkar noman nan na zamani saboda a samu kyakkyawan abin koyi ga na baya masu tasowa ko menene ma ya sa suka yi wannan taro a jihar Adamawa akan ita wannan hikima ta kirkirar eh, hanyoyi na warakar manoma ta bangarorin abubuwan da suke samarwa na kayan amfanin gona domin idan an kirkiri fasaha ya kamata a yi amfani da fasaha wannan fasaha an kirkire ta kuma ana amfani da ita kuma ita wannan fasaha in an yi amfani da ita tana warware matsaloli da yawa wanda manoma suke fuskanta misali idan ka yi noma kana noma masara za ka ga wata tsutsa wadda take tunkuɗo kwayoyin masara nan za ka ga an yi asara da yawa ko kuma ta cinye hudar ko ta cinye abubuwa da yawa da take lalatawa to ko manoma sun gamsu da irin wannan bita da aka yi musu a jihar Adamawa domin rungumar harkar noma na zamani tambayar kenan da na yi wa Alhaji Sale Gwalan wanda ya ce bala yana cikin abin da damun ni nake jira in ga Allah ya nuna mana irin wannan rana yadda zai zamanto ƴaƴanmu da suka yi karatu karatu bai zama na banza sun yi karatu wanda zai amfani ƙasa da duniya baki ɗaya domin wahalar da muke sha a noma wancan lokuta kamar yanzu ne a ce mutumin da zai yi tafiya Kano a ce da kafa zai tafi sai ya zamanto yanzu kuma jirgin sama zai tafi yana da dan bambanci ba karami ba a wannan yana karantar da mu cewa abinda aka koyar da mu a nan na harkokin noma wallahi ba karamin alheri bane wanda yake insha Allah in muka ci gaba da eh, bin wannan karantarwa da aka yi muna muka ci gaba da amfani da irin wannan iruruwa da ake kawowa lalle ina kyauta zaton ba mamaki bane a ce mutum ɗaya noma abin da mutane dubu za su ci a shekara alhaji manugurore manomi ne hamshagi a jihar adamawa kuma wadda ya dade yana noman auduga a jihar ya koyi mana nasa bayanin kamar haka to alhamdulillah mun gode Allah da ganin yadda muka zo wannan training muka gama kuma lafiya so ka san dama mu manoman auduga mun saba samun ton ɗaya zuwa ton biyu don shekarun na kusa kusa kusan nan ne wanda muke samun tun uku a kowane hekta da ikon allah a yanzu sun ba mu albishir na kan cewa za mu samu iri wanda zai bada tun takwas a kowane hekta so wannan ba karamin ci gaba bane ga mu manoma na jihar adama kuma na najeriya manoma auduga dr ross maxwell gidado masaniyar harkar noma ce a jihar adamawa kuma manomiya na koyi mata tambaya kowane irin kira take da shi ga manoman jihar adamawa da kuma na najeriya gabaki baki daya akan wannan fasaha na noman zamani fito da ɓarkwata su rungume wannan fasahan su rungume su sosai za su sami amfanin gona za su samu kuɗi kaga in ka samu amfanin gona za ka yi riba ko. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga mu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da ke ciwo matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tattauna da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da yadda inganta rayuwar masu sarautar gargajiya a dukkan matakai zai taimaka wajen zamantakewa mai kyau. matasan da suka hada da ya'u yakubu yobe yusuf abdulrazak shamsuddin ilyasu abubakar musa saulawa ibrahim sd kuspa zaria sambo jibrin samboja da adamawa hawa abubakar anas sani kafinta buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar amurka na abuja ƙara gaya mana yau salaki in dai bai da hali in ji za a zo fara a zauna ba shayi ko ba goro to kaɗan kaɗan za ka fara ba kowa da ya to don haka har ga Allah isa yanzu lokaci ba su da bakin faɗa yanzu unguwanmu wani ya zo haka kawai zai biya kuɗi wai wani hili nan wai wai shayi nan kwallo jikin masalaci ba sai da aka yi ca unguwar sarki ya magana ake shawarar shi sai da aka yi ca tukun aka yi tuwa gara tukun haki ya ji wa ya biya dubu ne tukun mu yan mu masallaci na aka yi salat asuba aka ce a hado kuma mai damar mai shi shi haki mai riga cinye kudin to da irin wannan ta wani bangare ta wani bangare suna bakin kokarin su amma saboda mi saboda ba su da wani abu hannun su iya ga suna kaman banza kwanan kira shi ba irin girma shi ba mutunta su ba mutunta su to yasa eh, kowa yana kan yana da kudi abin da ya gana ma wato sarki sai in yana da babbar gona ana fito da abinci da rana da yamma ana fito da doya da koyi sannan ne mutane za su na taruwa. shi za ka wuce za su ai yallaɓe mutum jiki ne da sauransu da motoci a kofar gida. wannan magana alhaji sai kan tuna min da wani bawan Allah a nan yankin anguwanmu. Za a ga cewa shi wannan bawan Allah ba wani sarautan ma ba wani kawai dai mutane ne suke suka suka makala mai wannan sarautan amma sabida yana da hannu da shuni kuma da rana idan mutane sun taso daga majalisa za a zo akwai wata gida a gidan shi akwai wani daki da ya ware akan ce mu wannan wurin fada ba ko mai sarauta bane amma sabida za su zo su ci abinci in an tashi za a dauki wani abu a basu sai ga cewa to kaga ire-iren wannan kamar maganan da kai gaskiya hakikanin gaskiya muddin ana so a yi sarakuna biyayya to yana da kyau a ce an gyara wasu abubuwa wanda zai zamanto cewa akwai alawus wanda zai zamanto gwamnati za ta to zai taimaka musu ba samu natsuwa su ƙara duba ungosu ya halaka suke ce ga sauransu kuma hali ba yawa a dada naga abubakar shi ya koma cacin kasan a cikin matasa shine yana cikin matasa na masu karancin shekaru muna magana ma shi wayarsa kawai yake mata taba bakar kai baka ma tare da muke wannan tsari misali a duka abin da sauran yan uwa suka tattauna <laughs> ababe ne da ya kamata lalle a duba su da idan basira misali da yawa an highlighting wasu daga cikin wanda kamar me za a ce solution na damuwoyin da ake tattauna a kai wanda in al'umma suka kara komo aka nazarci abubuwan da aka faɗa duka to ina ga za a samu mafita ko wani bangare a samu saukin wancan al'amuran da ake magana da taɓa al'adu ko kuma tarbiyan matasa a cikin al'umma. to alhamdulillah wato ni abin da nake so kamar shi yadda mai martaba ya faɗa ni ina ganin fa cewa ba wai bukatar a ce wai dole sarki sai a rika kawo maka wani percentage ko wani allowance wanda za a na baka ba ai sarakunan mu na da ba kalkashin wani suke ba su inda har aka ce yau sarki ko mai anguwa ne a anguwa to baya duban abin da za a kawo mashi saboda mai ya san cewa wannan al'umma anguwan nasa haƙƙi ne akan sa ya na cewa dole ya tarbiyyantar da su duk kuma ba zai taɓa barin wani abu ya faru ba zan ba da misali kamar da maganar da kabiru ya faɗa sarakunan mu na da babu yadda za a yi wani ya bari a zuwa unguwansa a gina masa gidan karuwai ko a gina masa wani church ko wani abu wanda zai gurbata tarbiyyar al'ummarsa za a gina masa ah, wajen ibada ai ba za a hana ba eh, wajen ibada ba za a hana ba amma kamar yadda yake magana kaga wajen filayen kwallo wanda an san wannan duk zai iya lalata tarbiyyar yara zai iya hana su zuwa su ibada kan lokaci to wannan duk sarakuna ba sa yarda ba sa amincewa da wannan abubuwan yanzu kuma ya kasance son zuciya ya shigo ciki ba sarakunan ba ba ga su talakawan ba shi talaka ba zai ma sarki biyayya ba in ba sarki yana ba shi wani abu ba sarki kuma ba isa ya hukunta ba ko ya tsawatar in ba shi ma yana kyautawa al'ummarsa ba to wannan saboda haka duka bangare guda biyu kowanne suna da nasu kuma abin da nake so in dan ba da karin haske a kai shine fa iyaye ya kamata a ce sun fahimta in dai har kana jawo yaron ka a jiki kana nuna masa tarbiyya da sauransu yanzu misali kamar an gayyace ka daurin aure kai mahaifi kana da damar da ba za ka je ba kana da lafiya da komai sai ka samu danka ka tura shi ka ce masa ya je shi ya je ya wakilce ka idan ya je dole zai natsu saboda me ya san duk manya ne gaba da shi kuma in kana yawo da ɗanka ko misali wajen aure ko suna zaka je zai ga wannan ka gaisa da shi ka duka ka duka har kasa ka gaishe da shi wani a tsaye za ka gaishe da shi wani kuma zaka girmama shi wajen gaisuwa to shi ma dole zai dauki irin wannan ɗabi'un naka yana gabatar da mutane da shi a jikin mutane amma ka zo ka bar danka ya tafi duk abin da ya ga dama zai bai san ya haɗu da wanda zai girmama bai san ya zai yi girmama shi ba in ya haɗu da makwabcin ku ko abokin shi bai san ta ya zai iya gaishe da shi ba ta iya yiwa ma in ya haɗu da shi ko gaishe da shi ba zai ba zai wuce kawai to kaga wannan kusan zan iya cewa yana da alaka da iyayen da suka watsar da yayansu wanda ba a san a nuna tarbiyyar a jawo su a jiki a nuna masu ga abin da ya kamata har eh. kamar maganan da shi dan uwana yake magana a yanzu haka abun da ya shafi ita al'ada har gobe fa ni dai har yanzu na sani al'ada da girmama na gaba tsakani da allah sarakuna suna da rawan da suke takawa a society baki daya for example yanzu haka bari ba da misali da sarkin hausa lugwai sarkin hausa lugwai din nan yanzu haka in zaka je fadan shi sai ka samu mutane a unguwa da za su zo da cases ɗinsu daban-daban za ka samu yadda yake warwarewa ya yi zanna ya yi adalci tsakanin shi da Allah wannan ni na gani ko kesin ya kai police station in ya ci ya cinyewa yana iya kiransu ya zanna da su ya ba su shawara ya ga musu muhimmancin zaman tare da mutunci da sauransu ga baki daya ya zanna da su haka sai ka ga tuwon wannan sai ka ga su karan kansu suna samu abu da sai kaga ana samun zaman lafiya a society baki daya to dalilin da yasa na kawo wannan misali da shi mai girma sarkin hausa lugbe shine anan yau ka tashi za ka samu ta ga mai angon shi bai zai tsaye gaishe shi ba bai san muhimmancin shi ba kuma duk wata doka in gwamnati za ta kawo ko wani abu ci gaba in za a kawo a gari sai an zo an samu sarakunan dinna na gargajiyar nan ai da mai anguwa ko sarkin gari ko sarkin hausawa ko wani abu ko dakaci da sauransu duk wani abu ci gaban da za ka a gari ko wani abu dole ne sai an zo an bi ta wannan sarakunan dinga baki daya amma na kasun da su sarakuna suke samu a nan shine gwamnati tsakanin da allah ba ta kula da asalin walfiya din sarakunan nan ga baki daya ba ta sa musu wani wani wani asal ko dan salari da za ta dinga biyan yanzu haka in yaro ya bata an kashi police station so da dama yara na ake su an kawo police station ina police sai su ɗauke su a ce a kawo su gidan sarkin hausawa so da yawa kuma sarkin Sarakun hausawa nan da kake gani ko masu angwani da kake gani da sauransu ba salarin da gwamnati ta ɗora musu wanda mai za su dinga kula da irin wannan abubuwan dinnan gabaki daya for example ya kamata a ce kamar federal government haka yanzu haka a asa su under special duties don me don special duty abu ne wanda yake tashi emergency unexpected don ire-ire wannan abubuwan nan gaba ki ya kamata a ce su sarakunan nan an ɗauke su an sa su under special duties don in wani abu ya tashi for emergency haka for example sai nan take za a kira su abu na gaggawa sai a kira sarakuna ce to ga abu ne ta na gaggawa ko wani abu ya kawo special ko abin da ya shafi tsaro ko barazana da zama ko barazana da ya kasance barazana na tsaro a anguwa ga baki daya nan take sai ka ga sarakunan din sun abun nan sun yi kokari eh. sun yi mataki akai amma rashin sani hmm. muhimmanci a sarakunan din na shekaran kanshi ya kawo na kasu masu raro a nan zamu dasa aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin muryar amurka ni na sura da mai hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridin ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin Najeriya ta kara wa'adi na rajistan katin zama 'yan kasa tare da lambobin wayan al'umma. Matakin da gwamnati ce ta dauke shi ne domin tabbatar da tsaro. Yanzu dai gwamnatin ta bayyana ranar 31 ga watan Disamba a matsayin ranar karshe na yin rajista ga 'yan kasa tare da lambobinsu na wayar tarho. Ita kuwa jaridar Disney na cewa hukumar da ke kula da jarabawa ta ƙasa ta neko ta ba da sakamakon jarabawan babban sakandare da aka gudanar a watan yuli na bana cewa shugaban hukumar farfesa dantani ushishi dalibai fiye da dubu ɗari tara da arba'in da biyar ne suka samu nasara a kwasa-kwasai guda biyar ita kuwa jaridar pr news da ake bugawa najeriya na cewa hukumar kula da alhazai ta najeriya ta amince da naɗin sabon sakataren hukumar wanda aka naɗa kuwa shine dr rabiu abdullahi kwandagora wanda ya samu nasara daga cikin 'yan takara 400 da suka nemi wannan mukami na sakataren hukumar a hazan najeriya sai kuma jaridar daily post jaridar daily post na cewa professor iyochia ayu ya kasance sabon shugaban jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya sakamakon wani taron ƙasa da jam'iyyar ta pdp ta gudanar a ranar asabar dinnan ya zuwa wayewar ranar lahadi fiye da 'ya'yan jam'iyyar dubu uku ne da suka halarci wannan taro inda kuma suka kada ƙuri'un nasu na tabbatar da zaben shugabannin nasu wanda gwamnan jihar adamawa alhaji Umaru fintiri ya jagoranci gudanarwa sai dai jarida ta bayyana cewa tsohon shugaban kasa gullo kabila jonathan da mataimakinsa architect na nan su sun kaurace wannan taro na kasa na jam'iyyar tasu ta pdp ita kuwa jaridar Red trust na cewa gwamnatin amurka ta bayyana cewa daga ranar 8 ga watan nuwamba duk wani mai son shiga kasar dole dole ne sai an mashi allurar rigakafin kamuwa da cutar covid-19 wata sanarwa da ta daga sashen hulɗa da jama'a na ofishin jigadancin amurka a najeriya da cewa duk wani mai son shiga kasar ta amurka daga najeriya dole ne ya kasance an mishi allurar rigakafin kamuwa da cutar ta corona sabanin yadda dokokin yake a can baya inda wanda bai yi alluran ba zai iya shiga a kasar ta amurka domin a yi mashi a can sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa cewa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa Najeriya ICPC ta kwato gidaje 301 daga hannun wasu 'yan Najeriya ma'aikatan gwamnati wanda kuma ake kyautar can sun mallaki gidajen ne ta hanyoyin da ba su kamata ba wato dai ta cin hanci da rashawa. Shugaban hukumar Profesa Bolaje Owasanoye shine ya sanar da hakan a gaban kwamitin majalisar wakilai ke bin bahasi game da gidajen da ke birnin tare Najeriya Abuja. a ya ci murya Amurka. amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington dc za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni madina dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.